الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعوانه أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنها وصية الله للأولين والآخرين وقال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الإسلام إن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد العبادات شكره وحمده والصلاة عليه لما هو أهله فالعبادة هو من هدى إليها أي أن الله هو الذي هداك إليها هو سبحانه وتعالى من وفقك لأدائها وهو سبحانه من يقبلها ويصيب عليها وهو سبحانه وتعالى من يتجاوز عن التقصير في أدائها عباد الله بتكرار الشكر يشكر لله سبحانه وتعالى شكرا لعبادته سبحانه وتعالى ثم أن يتبع العبد بعد العبادة بالشكر عليه سبحانه وتعالى كما حدث لعباداتها أمهات العبادات والحج والحج أيها الإخوة قال تعالى عنه واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين أي بعد الحج أن الهجاج يقولون يعني يقومون بالشكر لله سبحانه وتعالى وبعد الهدي والأضاحي كذلك قال الله تعالى والبدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها شر فاذكروه فاذكروه والله عليها صواب فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وعلموا القانع والمرسل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وبعد آيات وبعد آيات الصيام كما جاء في سورة البقرة قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عباد الله وبعد آية أحكام الوضوء والطهارة جاء مثل ذلك فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد الصلاة وهي له ولأصحابه كما روى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك ولا تدعن أن تقول عدوا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله فهذه العبادة ملازمة للعبادات ملازمة واضحة بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت أفضل الدعاء وإذا هو اللهم عيني على ذكرك وشكرك وفي عبادتي بل جاء الأمر بالشكر مع العبادة مطلقا دون تخطيط لعبادة تأمل قول الله تعالى أيها الأخ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقل لا أيها الأب على بال أن الآية التي قبلها ولقد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لهبطن عملك ولتكونن من من الخاسرين ولهذا قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وكن من الشاكرين أي لله على توفيق الله تعالى فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة صحة الجسد وآتيته ووصول الرزق وغير ذلك كذلك يذكر ويصنع عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم أعلى يعني أعلى النعم حقيقة وفي تدبير وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم وإلا فلو عرف الأرض رقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر عباد الله أن استهدار نعمة الله على الأرض بعد العبادات من أجل نعم وزكاها وأزكاها عند ربنا يا معشر المسلمين انظروا يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكسر الذنوب يكسر الذنوب سنتين فاشكروا الله تعالى هنا حين هداكم له وآلكم على صيامه ويا من يا ويا من ذبحتم أراضيكم اذكروا الله تعالى على ما على ما ما شاء الله لكم بهذه الأمر يعني ورزقكم من ذنبها وما وهداكم لتعبيره سبحانه وتعالى بذنبها وما يعني وما وجدتم هذا إلا بنهل الله سبحانه وتعالى ويا من ويا من يعني قمتم بأعمال الخير في أيام الأشر الأول لهذا الشهر المبارك يعني قلتم قمتم بطاعة الله تعالى في هذه الأيام قلتم الله تعالى إذا هداكم وأعانكم على الصواب وعلى الصوالب والشواغل وعلى نفس الأمارة بالسوء عباد الله ولله سبحانه وتعالى هو تأذن بالشكر من شكره يزيد عليه على نعمه وقال تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم هذه الآية هي حقيقة تشير إلى وجوب الشكر بعد العبادة وهو يزيد من الخير والصلاة لمن تعبد ربه وشكره عباد الله وتأملوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشكر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى شفر الجلال قالت عائشة يا رسول الله يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عباد الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون معشر الإخوة حري بنا أن نلحظ نعم الله تعالى سبحانه وتعالى علينا فيه وفيما شرع فيه من من الشاعر والمناسك وفي كل أحكام شرعية وكذلك وفي أنواعها وتفاصيلها في كتب يعني الفقه فإنما إذا إذا شعرنا ولبهذه النعم قمنا بالشكر لله سبحانه وتعالى وقمنا بأداء الشكر بجسدنا وبأعضائنا وبأفواهنا وبقلوبنا جميعا إن الله سبحانه وتعالى لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال تعالى وقليل من عبادي الشكور هذه الآية تدل على أن كثيرا من الناس ما يشكرون الله تعالى على نعمه سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأشكر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فتغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya cancanci yabo da godiya bisa kyautatawarsa da kyautayensa wanda ya cancanci godiya a bisa taufiki da ya yi mana na bauta masa da baiwa da ya yi mana da ni'imomin da ba za su kirgu ba yana shaidawa lallai babu abin bauta da cancanta sai Allah bisa girmamawa bisa godiya a gare shi ina dawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne wanda ya kira zuwa ga aljanna ta ubangiji subhanahu ala kuma ya kira zuwa ga neman yardarsa iya da aminci su fara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka taimaka masa har zuwa tashin kiyama bayan haka ya'yan uwa musulmi ku ji tsoron allah hakikanin jin tsoronsa wannan ya ce wasiyar da Allah ya yi mana farko kuma ya yi mana ƙarshe ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga wanda aka bai wasu littafi da kuma a gabaninku haka nan kuma mun yi maku wasiya lallai ku ji tsoron Allah haka Allah ya ce wa iyakun wato an takwalla kuma ku ji tsoron Allah in an ce wanda aka bai wa littafi kafin manzo su ne yahudu da nasara wannan wasiya ce wacce take tun daga farko har yau har ƙarshe kullum ba a gajiya a ce ma ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine bin dokokin Allah sau da ƙafa da kuma nisantar hane-hanensa wannan ba a daina gaya maka sanda da aka ce ka ji tsoron Allah ana son ka ana ƙaunarka kuma abin da ake gaya maka wasiya ce da Allah ya yi mana farko kuma ya yi mana ƙarshe yayan uwana musulmi mu sani lallai wato aiki mafi wanda Allah ya fi so bayan bauta masa shi ne aiki na godiya a gare shi ita ma godiyar bauta ce abinda ake ce ma alshukuru abinda ake ce ma alhamdu abinda ake ce ma asana'u wato Allah madaukaki yana so bayan ka bauta masa to kai godiya a bisa wannan bautar da kai a bayan wannan bauta ɗin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lalle ya shi mu gode masa domin shi ne wanda ya shirye da mu zuwa ga duk wani nau'i na bauta tun daga sallah azumi zakka haji da ma dai yadda muka yi da azumi na najila da na farilla shi ya shirye da mu ba don ya saba ba fa za mu yi ba haka nan Allah shi ne ya wafakar da mu ya dace da mu muka yi wannan bautar wasu suna nan ba su bautar ba ba su sami taufiki ba na ubangiji haka nan kuma allah shi ke karɓar kautar in mun sannan ya ta mana ya ba mu lada a kanta kuma shi ne ma yake kau da kai game da wanda suka yi sakaci ko suka yi ta tare da nakansu duka sai allah ya kau da kai ya karɓa masu allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci bautuwa to godiya kenan saboda wannan ni'imomi da ya mana ta hanyar godiyar shi yasa sai aka sanya bayan wasu manya-manyan ibadoji sai aka sanya kalmar godiya ƙararra ta fito cikin umarnin da Allah ya yi kamar ka ɗauki aikin hajji Allah da ya kawo ayoyin aikin hajji da bayaninsa sai yake cewa kuruhu kama hada kuma rinkuntun min qabli milan yau zane ku ambaci sunan Allah kamar yadda ya shirya da ku yadda ku kasance gabanin wannan lokaci da can kuna fatattu da shan hajji na jahiliya idan alhazai suka zo na wannan kwanakin da ake kowa faɗi kirari yake a kan gidansu da ƙabilarsu sun kashe kaza sun karya kaza sun yaki kaza ni ne wane ɗan wane na ci dubu sai ceto wannan abin ke faɗi sai Allah ya ce a'a yanzu aikin hajji na Allah da manzo in kun zo ku ta ambatan Allah a kwanakin nana kun baro arfa kun ambaci Allah kun baro muzdalifa kun zo mina to ku ta ambatan Allah kamar yadda ya shirya da ku ba hajji irin wancan na jahiliya ba sai aka nuna cewa waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min al haka nan bayan layya da hadaya ita ma an gama su ana buƙatar ko a cikinsa akwai ambaton sunan Allah yayin da za ka yankan nan ai za ka ce bismillahi allahu akbar bismillahi sunan Allah ne faɗinsa ibada ne haka nan faɗin allahu akbar girmama shi ne shi yasa aya ta zo Allah ke cewa wal guduna ja'alna halakun min sha'irillah da wannan manya-manyan dabbobi ran kuma kenan har da shanu mun sanya su ne suna da cikin alamomi na ai wato na wato addinin Allah a kama su a yanka ko a soke to lallai su sani ni'ima ce a gare su shi yasa sai Allah ya ce wato ainihin wato ainihin su din nan yi shayar lallakun fiha khairun akwai alheri a cikin su ku faɗi sunan Allah ku sami lada sannan kuma ku ci nama sannan ku sadaka a ciki saboda haka sai Allah ke faskuru isman lahi alaiha sawa yayin da za ku ke tsaye da kumi ke tsaye akan kafafunsa guda uku an daura ɗaya shine yake ce ma sawa kunsar da aka ɗaure shi ne za ka saka musu abin da za ka saka suka kenan ku faɗi sunan Allah wannan faɗin sunan Allah ibada ne sannan sai Allah yake cewa fa ba wajaba junubuha in ta faɗi ƙasa kenan ta zama an yanka kinan ko an soke wa kullu minha fadimul qani awal mu'tar ku ci daga ci ku kan kusan nan ku ciyar da kuma wato ainihin miskini mai kana ce wanda ba zai zo ce a baki ba shi ne wal mu'tar da wanda zai zo ce a baki yana so duk ku ciyar da su kazalika sassarana halakum la'allakum tashkurun kalmar ƙarshe ita ce mahallin shahid haka nan muka gode maku su ko za ku gode ma Allah su yi a shukur kenan haga kayan bautar layya kayan ka dabbarka ka faɗi sunan Allah ka ci nama kai sadaka sannan kuma ka ce Allah na gode wannan duka ibada ce wanda muke ake bukatar mu da ita haka nan bayan azumi da aka kawo ayoyin azumin cikin suratul baqara shi ma sai ake tawali da ijjata ولتكبروا الله على ما na ولعلكم تشكرون eh kun gama ku? kun cika kwanakin su siftin to shi ma ku yi tawato wa tukabbiru Allah ku girmama Allah shine kabarbarin da ake yi daren Idi da wayewar garin Idin har zuwa filin Idi kaga kuma ana yi su ne bayan gama wancan babban ibada ta azumi kinan Allah ya ce sa kuwa na alama hadaku kan abin da ya shiryar da ku da can ba haka kuke ba sai aka ce la'allakum tashkurun ko za ku gode wa Allah kene yanzu abin da ke gaban mu shine yi ma Allah godiya saboda wannan manyan wajen ibadoji da muka yi haka nan aya da ta zo tana bayanin hukunce hukunce na alwala da tsarki ita ma da aka gama bayanin ta sai aka ce ma yuridun lahu ya yaj'al alaikum min harajin Allah baya nufin ya sa muku wani kunci a rayuwarku ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله ne ke so ya tsarkake ku sannan ya cika maku ni'imominsa da ya akan ku ko za ku gode kaga kalmar la'allakum tashkurun duk wata ibada da ka gama to ana so ke ma Allah godiya a kanta haka nan manzo sallallahu alaihi wasiya ga mu'azu dan jabal a cikin babban hadisin nan da ainihin Abu Dawud da ya rawaito manzo sallallahu ya kawo mu'azu ya ce wallahi inni uhibbuka wallahi ina son ka ku wata falala ta mu'azu manzo ya dafa ta ya ce ina son ka shi yasa sahabbai sun tsere ma kowa jin kau alare ce ina son ka saboda haka ga wasiyar da zan maka wallahi da da anna an ƙula duwar kulli salatin kar ka yadda ka bari bayan kowace sallah ta farilla in ka gama ka ce ne ga abin da za ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah madaukaki lallai ne ina wato ainihin wato ainihin ka taimake ni akan ambatanka sannan kuma ka taimake ni akan gode maka ka taimake ni akan kyautata mota maka abubuwa uku kenan annabi ya umarci mu'az kowace bayan sallah ya sallame to wannan addu'a ce ta ba'da salati shi yasa wanda da sun sallame su fice sai masallaci baka irin wannan askar ba suna barin babban gara fasa ya sai ne ce ina son kafa da ya gaya mai wannan to sai malamai suka ce ba mu'azu kaɗai ba har mu ma har kai ma wannan ana so ka irin wannan addu'ar ashe ka ga ka gama sallah sai ka ce ya Allah ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da kyautata ibadarka kalmar godiya ka gama sallah Allah ya shirye da kai kai sallah ka gama to ka gode mashi haka ne ya ɗan uwa wato ainihin muka lura za mu ga banda wannan manya-manyan ibadoji da in ka gama su ake son ke godiya kai duk kama ibada haka ake so shi ya sa mai wato ibn yi Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa rahama amin sai ya ce ni fa na lura afdalu du'a'i fa idza huwa sai mafi cikin addu'a a yi ce wancan addu'a da manzo ya kwaya ma ma'azu Allahumma aini shukuri kawai su ne ba da ibadatika ita ce mafi cikin addu'a ke sa ma kan ya gaya man sai da yake ina son ka ashe kaga muna son junanmu sai mu gaya ma junanmu. wannan addu'a kan mu bata mu rika gode ma Allah a bisani ma da mana yan uwa ta ya ma zo ita kalmar godiya mutlaƙan kalma ce wacce take sake ba kai ba wai sai a bayan manya-manyan ibadu ba saboda ne allah maɗaukaki ta yi banin na fa'abun wakun minar shakiri a ka bauta ma allah shi kadai karka hada shi da kowa sannan ka kasance daga cikin masu godiya kada mun zama daga cikin masu godiya a koyaushe kenan ka zama da yau abin da ke damun mu abubuwa da yawa da Allah ya mana na ni'ima ba ma kallon su ce Allah mun gode sai kullum kalmar wayo wayo da rashi ita ce a bakunan mu wannan ba siga ce ba siffa ce ta manzo ba siffa ce ta sahabbansa ba haka nan al'ummar mu ma ya kamata mu zama masu yau, godiya ya yan uwa in muka duba wannan aya ta zo ne bayan faɗin Allah madaukaki wal qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika da أشركت لا يهبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين في سورة الزمن الله ملوك يشي بها manzo haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga wanda suka gabanin ka na manzanni muna faɗa musu kai ma gashi muna faɗa ma har in kai shirka ko ayyukan ka za su ƙashi kuma za su zama cikin masu hasara ya ka kawo can aya ka bauta ma Allah ka zama cikin masu godiya kaga manzo ba zai shirka ba amma aka ce shi in yi ana nufin al'ummar su kenan yau mun nisanci duk ababa na shirka yan uwa sannan mu zama cikin masu godiya wannan ayar babban malamin na imam sa'adi ya zo tafsirin ta sai ya ce aiwa kullina shakirina lillahi ala tawfiqillahi ta'ala ka zama mai godiya ga Allah a bisa ne datarwa da Allah ya yi maka maɗaukaki kamar yadda Allah madaukaki akan gode masa a bisa ni'ima ta duniya da yayi kamar ni'ima ta jiki da Allah ya baka lafiya su gode ma Allah waye gari lafiya annabi ke cewa wanda ya waye gari lafiya iyalin sa lafiya to kamar an ba shi duniya da abin da ke cikin ta kawaye gari ba lafiya sai ta ce duniya ma duk a ba da ita a baka lafiya a shi kaga abin godiya ga Allah gashi nan a gaban mu an ba ka lafiyar jiki haka nan arziki samun rijin asiri na arziki da Allah ya yi wata ku dubi ana tsitsin nan amma al'umma sun yi layya an yi sallah an jikin daga fuskokin al'umma musulmi gwanin ban sha'awa gwanin abin farin ciki amma ba ma gani mu gode sai kullum wayo wayo wayo Allah ya saukar da ruwa na ce iska muke shaka na ce sannan abinci da Allah ya ba mu da muka iya layyawar da suke suka yi suka ba wanda ba su ba duka ni'ima ce da ya kamata mu goge arziki ne haka nan ni'ima ta addini ita ma akwai ni'ima ta addini da yawa ba a ganin ta balle a gode ma Allah kamar ni'ima ta tawfiki ta zama duk abin da kake don Allah kake Allah ya datar da kai layyar da kai don Allah kai azumin da kai na arfa duk wannan ibadun ya zama ka yi su da ikhlasi ka sami tawfiqin Allah haka nan ta kawa Allah ya dace da kai ka zama mai jin tsoron sa ita ma ne wace ta addini sai mu gode ma Allah ba dan Allah ya soka da wannan ni'ima ba da kana san wani bangare inda ake cin alade ake cin kare wannan ni'imar ta idi da muka fito gurin ban shahada ba ka same ta ba amma sai Allah ya shirye ka ya sa ta cikin musulmi ya tashe ka musulmi ya sa ka cikin wannan ni'ima ko ka ga ni'ima ta ajini ita ma sai ita ce kai ma malamai su ce ita ce hakikalin ni'ima ita ce hakikalin ni'ima da za mu gode ma Allah haka ne ya dan uwa wanda ya lura da kyau zai ga cewa Allah lalle ya cancanci mu gode masa a ji halin da muke ciki ya sa malamai suke cewa alhamdulillah da ashkuru lillah suna da dan bambanci kalmar alhamdu ana ma Allah godiya duk halin da ake ciki ba ka da lafiya aka zo aka ce ya jiki sai ka ce alhamdulillah ba ka da lafiya halin da kake ciki Allah shine abin yabo abin godiya saboda ne shi wanda ya sa maka aya ko ta ni'imar da ya maka ni'imar addinin da kake ciki fa za ka tashi kai sallah za ka kaza za ka kaza shukuru ko yana zuwa ne bayan an maka wani abu na ni'ima yau ga ni'imar ruwa mun samu wai za ka canza mana sai iska mai daɗi ga ni'ima ta azumin arfa mun yi mun yi layya duk wannan ku sai mu ce mun gode ma Allah subhanahu ta'ala akwai ni'ima ta ka daga dukkan abubuwa da za su sa maka jiji da kai Allah ya sa maka tawamu zuciya gare ka ba ta sa maka girman kai ilimi gare ka bai sa maka ƙarfi gare ka duk wannan ka rika ƙanƙan da ke ga Allah shi ma ni'imar ce yake gode ma Allah bisa wannan ni'imar da ya masa haka ne ya 'yan uwa in muka halarto da ni'imar Allah a gabanmu za mu ga cewa bayan ibada da muke yi ko bayan ibadar kuma sai mu gode ma Allah a bisa wannan ni'imar ibada shi yasa mu duba mu ga azumin nan da muke na arba ai ibada ce sannan ni'ima ce wani bai yi ba sannan mutane azumin nan yana kankar zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za su zo kayan ka sami taufiki ka yi shi lallai sai ka gode ma Allah yadda Allah ya taimake ka kai kuma ya ba ka ikon yin haka nan ni'ima ta wato ainihin layyadin nan da muka yi da wannan kwanaki da aka yi ta Allah a cikin su bayan sallori ita ma ni'ima ce sai mu gode ma Allah a kanta haka nan ya ɗan uwa kwanaki goma nan da muka keto ashirin hijja kwanaki goma masu falala wani ya dace ya yi saukar ƙwar'ani ɗaya wani biyu wani ma fiye da haka da su ko duka kaga sai ka gode ma Allah wanda ni'ima ce ka min ni'ima ce ka samu wani hobin ta ba haka nan ya ɗan uwa yana da dukkan abin da ya kamata mu rika tunawa faɗin Allah madaukaki da Allah ke cewa Allah ya shelanta cewa lallai idan har kuka gode masa zai kara maku da in shakartum la azidannakum eh lamu ce ta ne sharafi in kun kaza za a yi maku kaza in kun gode sai Allah ya kara godiya ta fatan baki godiya ta gangar jiki yanzu ka tako ka taho daga fanka zuwa masallacin nan godiya ce ka ce alhamdulillah askar da za a yi ka saurari kudu ba sai duka godiya ana yadda ta da gabbai ana yadda da dukiya ana yadda da duk abin da ka san zai taimaka kai ma Allah godiya to ana so yi kuma in kai Allah zai ƙara maka zai ƙara kyautata rayuwarku ya sanya muku alkhairi shi sa ƙarin da ake da shi na yau su social media in ka ɗauke su ba su san kalmar godiya ba sai dai kalmar aibatawa da kalmar wulakanta da kalmar rashin godiya da faɗin aibi kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'imomin su sama da dubu a rana ba za su faɗe ta ba sai wani abu guda da ya kaddara mara daɗi sai ka ga shi za a yaɗa ma duniya in dai ni dai social media za ka tabi da kafafen yaɗa labarai yau kai kanka ba za ka gode ma Allah ba kullum muna cikin tashin hankali ana kashe-kashe ana waye ana waye amma a gefe guda gashi mun yi sallar idi dubban mutane sun halarta an yi sallar cikin lafiya cikin aminci dubban dabbobi Allah ya bayan an yanka duk rigimar wai ba za a kalle ta gode ma Allah ba an yi ruwan sama kasa ke sanyi ba za a kalle ta matsayin yawa saboda midiya ba za ta faɗi ba kiki nan man zama mu ne bayan midiya mai midiya ta faɗi su ba za su faɗi in sun faɗi alkhairi ɗaya to kila saura gara ma in sun fara gyarawa yanzu za ka ga an fara ka ga an kama gana aikin haji an yi harfa rana kaza an yi kayan sun fara gyarawa wataƙila saboda bayanin da ake yi ya kamata tana da midiya Midiyar ka ta zama suna faɗin alkhairi sharrin kuma a faɗe shi don a gyara ba don a yaɗa shi ba saboda haka ya ɗan uwa musulmi mu sani lallai abin da ke gabanmu gyara wannan mafhumi na godiya kalmar godiya ta zama mai godiya ɗan uwa bakin kai saba faɗin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har zuciyarka sannan a yi ta amma kullum ɗin ka rika jin kai ba a yi maka ba kai ba a yi ba kuɗu ba manzo sallallahu alaihi wasallam halayyarsa da ɗabi'arsa aisha take gaya masa ta ga yayi sallah har kafafunsa sun kumbura ta najila tace ya rasulullah ya take matsa ma kanka ba kai ne wanda Allah ya gafarta masa ba abinda kai da ma wanda ba kai ba ce shin ba zan zama bawa mai godiya ba hmm? yayi farillar kan lokacin ta yadda take kuma ya yayi sannan har ma yayi har kafarsa ta kumbura shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kaga ya ce godiya da gangar jiki kenan na jirfili a shi suna cikin godiya ga Allah annabi yana yi sannan yau kai sai ka ɗauko ni tsari ba ruwan da cewa Allah na gode ya ɗan uwa mutum lallai Allah maɗaukaki yake ta mana cewa ba shi ne ya fito da kai bawa ba daga cikin mahaifiya ya fito da mu daga cikin mahaifanmu ba mu san komai ba Allah ya sa mana ji ya sa mana gani ya sa mana zuciya wacce take sanin me za a yi miji ya sa mana kwakwalwa ni'imomin da Allah ya yi mana ya bambanta mu da dabbobi aka sauka mana da ƙur'ani aka aiko mana manzo aka ba mu hankali aka bambanta mu da dabbobi to shin ba za mu gode ba abin da Allah ke nufi ya yi baki ya masa ba za mu gode masa ba amma duk wanda ya masa haka da kamun dubaki sai dai kai abin da yake haba kar mu zama hali irin na yahudu mana hali irin na kafirai su ba su san kalmar godiya ba a wurinsu mun kuwa godiya ita Allah ya koya mana ya gaya mana ita manzo ya gaya mana haka ya kamata mu tashi ya yi kowa na musulmi lallai mu lura da kyau lallai mu sani cewa abubuwa na shari'ar musulunci da Allah ya sauka mana gaba ɗayan ta abin godiya ce mana ce ayyuka na ibada da Allah ya sa mana muke yi a cikinsu akwai motsa jiki akwai exercise a cikinsu akwai ne amfani da dukiya amfani da gangar jiki dukkansu allah ya sanya mana su ne don ba mu kalla mu gode masa ko mu yi amfani da gabanmu da mu wajen aiwatar da su yasa ya kamata mu dukuba wajen gode ma allah subhanahu wa ta'ala mu zama masu godiya a gare shi a dukkan wuraren da ya kamata a same mu mu zama masu godiya ga allah a mu ne a gida ne a ofis ne a hanya ne a same mu tare da kalmar nan ta godiya domin tafiyar da muke da numfashin da muke duk ƙarƙashin ni'imar ta ta ubangiji subhanahu ta'ala. shi yasa wato Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana shi ne ma abucin falala da mutane in kai dai walakin na na nasu la haka Allah yake nassin ƙur'ani. إن الله إن الله إن الله له فضل على الناس ولكن Allah shi ne ma'abucin falala da mutane sai dai mutane ba sa godiya ga Allah ku duba wannan kalma mafi yawa kafirai ne ina ruwansu da godiya mafi yawan mutane a duniya yau kafirai ne ba ruwansu da gode ma Allah kan ni'imar da ya masu wasu ma ba su ma da samuwar Allah ɗin ba a wata Allah shi ta wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne daga bayanan ke godiya ka duba da nawa kullum bakinmu to mu dawo da kanmu da 'ya'yanmu da matanmu mu tarbiyyantar da kanmu a kan gode mu Allah tunda Allah ya nuna kaɗan ne ba sa godiya to mu mu zama cikin wato kaɗan ne ce godiya ce to mu zama cikin ɗan kaɗan ƙalilan ma kasan ɗan kaɗan ne kwayi Allah maɗaukaki ya shi ko ƙalilin min ibadiyar shako kaɗan ne daga bayan su godiya to mu zama cikin ɗan kaɗan kar mu zama cikin masu yawa wanda ba sa cewa Allah mun gode ya ɗan uwa musulmi mu sani lallai ɗan. yana ƙoƙari ya halaka bayi daga ainihin hanya ta kwarai shi ya sa ainihin da wato ya daidai ubangiji ya hore masa ya ba shi rayuwa har ƙarshen duniya zai biya tabbatar da 'ya'yan adam Allah ya ce je amma ban da bayansa na kwarai su kam Allah ya tsare su to Allah ta suka mu cikin su musanin shi dai yana nan ya suka komarta, da tarkonta ina zai shakko ka zama nashi in ka kunce cin ya sake saka matar. Allah ya tsare mu daga karfansa Allah ya sa mu zama cikin gode mu Allah a dukkan inda muke da harasan da gaban da dukiyan da lafiyar mu amin kullum mu zama cikin masu gode mu Allah amin Allahumma a'izzal islam wa amin wa azil shirk wal amin wa dallil ala ad amin wa ansur ibadak al muwahhidin amin rahmatka arhamar rahimin amin Allahumma zalzil al arwa hatta qadam al yahud wal nasara amin wa man bayahum wa salamahum وصار على نهجهم ونعم كافهم الراجمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله